Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin Ibtisam wanda marubuciya Ayusha Muhammad ta rubuta ni Umar mai sanyi zan karanta. Sanyi take da doguwar riga a baya ta yane kanta da mayafi dark purple hannun ta dauke da handbag irin babban nan wacce ke cike da littafai. Kafar ta wani flat ne kalan mayafinta. Doguwa ce sai dai ba cancan ba da ba mai haske ba ce haka kuma ba mai duhu ba ne ba ta da jiki don a da yaushe maman ta faɗa take mata akan rashin mai da hankali guncin abinci tana ganin kamar shi ya saka ta rama gefen da ƙawayenta ne wanda da alama tare suka fito daga lectures suna tafi ana hira ana dan shewa suna kokarin shan kwana tetris ta ja ta tsaya tare da ƙura wani bangare daga can nesa kallo da idanunta rinsa idan ta yi a kuma take yanayin fuskar ta ya canza kallon gun suka yi suka kalle ta sai suka sheƙe da dariya a tare har da tafa hannu fuskar ta daura ta ce talla dariya ku kuma ta menene wacce ke kusa da ita ta ce iftisam anya mutumin can ba yawo dudi kika mai ba mutum kamar mara aikin yi sai bibiya ki dan karamin tsaki ta ja ta ce aina ban san iskanci da ɗinta da yayana ne in ma da bi kika yi maganar ɗaya ta sa dariya ta ce wannan ko cikin kuɗi ai cewa za mu ba shi da lafiya balle iri-iri duk mun san san ke yake yi a ran ta ce ni wannan soyayya tun kafin ma aji ko ina ta ishe ni a filin kuwa kallon su ta yi kawai ta yi ɗan murmushin yaƙi don ba ta san ma me za ta ce musu ba fara tafiya suka tare da ɗaga mata hannu alamar bye bye ita ma ɗan ɗaga musu ta ce sai gobe Allah ya kai mu a hankali ta fara takawa zuwa inda yake fuska ta babu fara'a hannun ta ɗan daga riƙe da jakar da ke ta. hakan ya sa saman ta ya fito shi kam tunda ta taho ya kafe ta da ido yana jin wani irin azabar santa na sake ratsa shi idanunsa ne ya kai kan hannunta da ke waje a take ɗora fuska ta mau har ta ƙara sogun bai ɗauke ido daga kanta ba cikin ɗan sanye ya murmushi wanda kana gani zaka fahimci bai kai zuci ba ta ce yayi ina wuni kallon kawai yake ya kasa amsawa ita kan wannan kallon na bala'in kular da ita Cin da daure ta sake cewa, "Yaya." Cikin daurewa fuska ya juya ya kalli gefe da gefe, ganin ba namijin da yake ta ya sa ya danyi ajiyar zuciya. Ce bai ga hannunki a waje ba? Kallon hannun ta yi, sannan ta sauke shi, wani abu ya ƙara tokare mata maƙogaro. Fuskar sa hanyar daure ya ce, "Na na na na siyo miki hijabi kin ki sakawa, yanzu ina amfanin haka." Bata tanka shi ba, don ba ta saranta ya ɓaci yanzu nan. Murmushi ya mata, gani yadda ta kawar da kanta ya ce, "Kun fito lafiya?" Kai ta nan daga kafin su fara tafiya a tare. ba wanda ya magana sai tafiya kawai da suke yi can ta daure ta ce yaya nikin me yasa kullum kake jira na baka tsoron da abu ya je maka fada ya ce baka mai da hankali kan aikinka ta fi sanin halinsa magana baya yin ta mai tsayi sai a zafa zuciya kamar mi. cikin dan magana sa mai dan ina kadan ya ce ibtisam hankali na baya kwanciya in ba zuwa ne na raka ki gida da kaina ba wannan abu ita kam ya ishe ta da bata san shi ba da wallahi tun sun hau sama zan fado a ce namiji tun kafin ya aure ka biya takurawa rayuwarka matsalar ɗaya ɗan uwanta ne tana tunanin abin da zai je ya dawo don a yanda yake ba abin da ba zai iya aikatawa ba in ta wulakanta shi sun ɗan yi tafiya kaɗan suka isa gate ɗin makaranta daga baya ta ji ana ƙwalla mata gida kafin ta juya shi ya fara juyawa fuskar nan ta sa daure kai ka ce mai ƙinsa ya hango juyawa ta ta ɗan fara komawa kaɗan tana kallon saurayin da ke gudu na neman taro su ɗan hannu ta daga mai kaɗan alama ya tafi a hankali nan ya ƙara so yana haƙi fuskar sa ɗauke da dariya ya ce buk ɗinki yi magana yana miƙa mata ta amsa tana ɗan murmusawa ta ce gudun na menene ka jira gobe ka bani mana dan bayan kansa ya dan sosa ya ce ban isa ba kin ban arnold ɗinki idolin dawo da shi da wuri don a sake bani aro nan gaba za ta sake magana ya kalli saurin da ke haɗe fuska a bayansa kamar mai shirin dambe har da dunkule hannu ya ce hmm wannan saurin nake har tsoro yake ba ne yake kallo na kamar wanda nake kokarin kwace masa ke bata kalle shi bata ce na gode sai gobe ta juya ta fara tafiya tana isuwa inda yake ta kalle shi ta ce yayi mu wuce ai kamar ta tabo shi nan fa fara sabga mata masifa kamar zai rike ta ki baki da aiki sai yi wa maza dariya sannan uban waya na shi yin not ba ma wannan ba me yasa ba zai aure littafi a gurin namiji dan uwansa ba kina irin wannan ta ina zan yadda da ke ta ina zan kwantar da hankali na ni wannan makarantar ta ishe ni sam ta hana ni sukuni kullum tunani na me kike yi da wani namiji kike magana haba ni na gaji wallahi da kin aure ni kafin ki fara ba zan ma so mu barin ki ba baki ga dubu da tana kallon sa yau kam an kai ta makwara kuma ta bai taɓa tsari tana watsu mata tambayoyi haka ba wato da alama wannan aka yi auren ba zai ma bata ta gama karatunta ba cikin matuƙar ƙunar rai ta ce yaya ne tilasta ka so ni ko ko ka ne akan me soyayya ka za ta nemi haukata ni ka hana ni sukuni ƙawaye wannan bana zama da su mai magana kullum kana tsare da ni biki wannan ko ziyarar kawai na bin isa ne ba sai dai ka ta sani a gaba kamar yarka ta ya na bai tsawo wa rayuwa ta ba sai saurayin da ba mijina ba zai takura min wannan ko na aure ka zargi ma ba zai ba auren mai karko ba ni kiwo magana haka dai ta kama ta tsawa ne yasa ta kasa ci gaba da magana kallon su ta yi yau ita ma ta kai iya wuya ta ce don Allah ka sauƙaƙe min wannan soyayya na gaji haka nan wannan ko aurenka nake zan nemi ka sauƙaƙe min balle abin da ta faɗa kenan ta fara tafiya tana mita haka kawai wannan wace irin masifa ne so ya zama hauka gaba ɗaya rayuwa ta Allah ta tabbin da zaɓin kaina ko ra'ayina shi kuma yana tsaye a gun ya dunkule hannunsa saurin da ya kawo mutu ɗin ɗaziyar kalla wanda yake ta tafiyarsa da gure bayansa shi kuma tafiya yake bai masan san ana bin shi ba ibtisam ganin shirin yayi yawa yasa ta dan juya don ta tabbatar ba lafiya ba idanu ta zaro ganin shi dab da yaran ɗazu kafin ta gama tunani ya kai wa yaron wani wawan duka wanda ya saka shi faduwa a ƙasa arkita ta fara sauri sauri gudu gudu tana kwalla mai kira ai shi kan bai san yana yi ba dukan saurayin kawai yake yi ganin da ake makasa ya sa yaron ya fara kokarin kwata kansa mutane sun fara taruwa a gun maza suna ta ƙoƙarin raba su sowa ta yi ta kai ci kawai ya saka ta zubar da kwalla cikin murya ta ƙunar rai ta ce ya umar ka bari na ce na roƙe ka da allah ta yi cikin ɗan ɗaga murya kallon da yana wani huce ganin tana kuka ya saka shi saka yaron ya nufo ta da sauri ya ce iftisam menene kike kuka yi magana duk a rikice kallon su ta yi ji take kamar ta yi ta zindin ihu juyawa ta yi kawai ta fara tafiya tana tafi tana share hawayenta bin da ya fara yi da sauri yana jin saurayin nan na zauga mai Allah ya isa amma bai bata kansa ba tana fita daga school din ta tara a daidaita cikin sauri ta shiga shi ma ya shiga duk ya rikice tafiya suka fara yana son yi mata magana baya so mai a daidaita ya ji haka yi shiru yana ta maimaita kalamanta na rabuwa da ta furta mai ba shakka ko za a mutu a dawo ba wanda ya isa ya raba shi da ibtisam ai ko wanda ya auren ta to lalle ya shirya ta don wallahi sai ya sa an sake ta ya aure abarsa ko ubanta da ya haife ta bai isa ya hana shi aurenta ba tashi ce ita kadai ba ya ji zai iya rabuwa da ita ba kuma ya ji duk duniya akwai wanda ya isa ya raba su sai take a cikin kicin gefen ta mata ne guda uku suke ta zazzaba waina suna sarfanke a cikin take away suna rufewa kallon su ta ce an kusa gamawa kuwa ɗaya daga cikinsu masu zuba abincin wacce da alama ta dan girma ragowar ta ce ummi an kusa insha Allah wacce ta kira da ummi ta yi sa sanyin murmushi ta ce ina ganin kafin a gama zubawa a fara fita da wannan ku. matar ta ce to shikenan bari zalaya ta fara fita da su kai ummi ta girgiza da sauri ta ce a'a ku yi aikin ku bar aina ta zo ta fita da su ta yi magana tare da juyawa dan murmushi suka yi tabbas suna jin daɗin aiki da matan nan a koda yaushe girma masu take tana ba su darajar su duk da kasancewar su 'yan aiki. Ummi kam ɗaki ta nufa ta tura ƙofa tare da sallama aina tana kwance akan maki kikin garanta tana ta daddanna waya dawo wata daga makaranta kenan ta baje akan gado tana chatting ki ajiye amini ta ki zo ki aiki jiwa ta tare da ajiye wayar tana dan dariya ta ce kai ummi yaushe waya ta zama aminiya ta in ba amini ke ba mece ce ki zauna a falo a gida da ma ba so yake yi ba yau kin fi kowa sanin ranar mece ce amma kin shige daki kina ta danna nan da kika saba dan ido ta zaro kaɗan tare da miƙewa ta yayo hijabi ta zira ta ce ummi wallahi na manta sam hankali na ya tafi dan girgiza kai ta ce da so kifta da abincin sadakan nan mamman yana jira a mota da sauri ta nufo ummi kafin ta ce ikon Allah sai kallo yanzu har an tana ima ta yi shekara biyar da rasuwa kai kawai ummi ta daga jiki a sanyaye aina ce ta fita tana gyara ta fitowa daga ɗakin ummi dai sannan ta nufi falon abba gaba ɗaya jikinta a sanyaye daga bakin kofar falon ta tsirawa wanda yake zaune akan sallah ya ido matashi ne wanda akalla ya kai shekara tara, sanye yake da farajar labiya yana zaune akan sallah yana jan carbi fari ne dan kana ganin ummi zaka san ita yayo saboda kallarsa da kamanninsu ya dan tara kasan ba a fuskarsa wanda ta ƙara nuna girman shekarunsa sa alkur'ani ne da alama ya gama karantawa ne shiru tai tana kallon sa a hankali ta ji kwalla sun tara ta tana neman juyawa ta ji an ce ummi kallon sa tai tare da sakan mai murmushi sannan ta shiga cikin falon zama tai akan kujera ta ce gashi can ana zuba abinci a mota mamman ne zai kai ko da za ku wuce ya ce tare za mu wuce don hajiya ba ta jin daɗi zan sai mata magani na tafi mata da shi dan yanayin ta ne ya canza wato dan ta tura mata sako jiya akan tana son magana da ita shine wata ce ba ta da lafiya a fili ta daure ta ce aminu haka za mu ci gaba da zama sai yaushe ne zaka sallama matan nan ta koma garin su sai yaushe ne zaka sake aure ka nema wa ƴaƴanka guda biyu da za ta maye gurbin mahaifiyarsu sa ne ya dan canza bata damu ba darabin da ko murmushi ta gani a fuskar aminu taran da mata sana'i ma ta bar duniya ta yi tayi dawo yanda yake amma ina abin ya ci tara ta haɗa shi da mata da yawa sai dai Allah bai yi ba nan babu wacce ta kwanta mai babban matsalar da kuma hajiya wato uwan matarsa da ta rasu wacce ke zaune a gidan tun bayan aurensa da Na'ima ta yi tayi mai da ta ƙauye garin su amma ya ko kuma ta ce mata ta ƙi dan ta tabbata ita ce take ƙarya ciwo dan kare ce ta bar gidan Wuri Aminu ce ta katse mata tunaninta Ummi dan Allah ki bar magana hajiya matan nan amana ce a gare ni ni nake da ita tun auren mu da Na'ima ta yayin zan je ta bar gidan matan nan fa ba lafiya gare ta ba Dan aje zuci hajiyar ta cikin kulawa ta ce Aminu baka fahimce ni ba ni na ce ta dawo gidana ta zauna ko kuma ka nema mata karamin gida ta zauna dole sai a gidanka wace mata ce za ta yadda ta aure ka bayan ta san zama za ta yi da uwar ka. ko uwar miji ce mata ba su suke ba ina ga matar da ba su da haɗi da ita ni na kasa gane wannan masifa in kai ka kasa sallamar ta ita ba za ta yi hankali ta ba gidan ba ita kaɗai ce za ta iya riƙe yaranka ko mi ganin yadda ran ummi ya dan fara ɓaci ya saka ya ce ummi dan Allah mu ban maganan nan matan nan zaman jikokinta take yi ki bata dan Allah ta kula da su abin da ke yaƙi da shi shekara biyar ta tabbatar ba zai warware yau kaɗai ba sai dai tabbas sai ta sa mata nan ta bi gidan don ba ta taɓa ganin inda aka yi wannan kwama ta labba in shi yana ganin ta zama dolensa ita ai tana da hankalin da za ta san abin da ya kamata in har kuma ba wani abin da ke sakawa a ranta ba duk da boys quarters take ita dai bata yadda da wannan zaman ba suna tsokar kan adidi ta ta saurin shigewa gida biyu ta yana kiran sunanta ba da ko amsa ba ta ciki da sauri falo ta shiga da sallama har buɗe kofa ya sa ta kallugun tare da sakin fuska da ɗan sauri ta so ta rungume budurwar da ke kan keken guragu ta ce sisina murmushi ta tare da cewa ki hau sama akwai tsarabar da ta shirya miki idanu ta zaro dan ta tabbatar kayan ta da da gudu ta hau sama har tana neman faduwa ta bankaɗe kofar ɗakin da ƙarfi ba ta yi ko sallama ba baki ta buɗe tana kallon iman da ke taɓa hotuna da kayanta kayan ta kalla akan gado gaba ɗaya sababbin kayanta da ta ɗinka na sallah an watsar da su alama an sa an cire cikin ihu ta ce wallahi yau sai na ga mai kwatakki iman tana ganta ta saki wayar ta fara kokarin guduwa ai fa na ibtisan ta tana kokarin kama ta da gudu ta daga ɗakin tana kwala wa umman sikira tana sakowa falo daga umar ta ɓoye a bayan shi ta ce "Yaya taimake ni yau Shikenan yau za a yi layya da ni tana magana tana haƙi ibtisam ce ta sako askwani dan fa suka cigaba da guje-guje a falo ita kan budurwar da ke kan keken guragu tana zaune sai dariya take umar kabji yake kamar ya kamo ibtisam ya rungume ta saboda tsananin su. ba shakka duk da ya aure ta sata zai yi a gaba yayi ta kallo dan shi kan bai san irin sau da kaunar da yake yi mata ba Umma ce ta fito daga ɗaki ko karasowa cikin falon ba ta ba. Iman ta ruga a guje ta ɓoye a bayanta. san ta bi da gudu tana. Wallahi Umma yau autanan taki sai ta gamu da ni. Umma ta kalli Iman ta baya sannan ta ce, "Ya haƙuri na. kin san kanwar taki akwai tsokana. Karki biye da kin ji?" Ki ai mai haƙuri ce. Tsayawa ta tare da hararar Iman, kamar za yi kuka ta ce, "Allah Umma shi yasa take min haka." Ta ga duk sanda kika sa baki bana iya yi mata komai. cikin murmushi umma ta ce nan gaba in ta kuma da kaina zan zane miki ita kin ji juya sam ta yi a take suka haɗa ido da umar wanda ya kafe ta da ido na kallo kai ka ce zai lashe ta doke kai ta da sauri ta wasu tana yan unguni abinda imam ta mata umma ta kalli imam ta kamo kunnen ta daya ta ce na doka na hana ki daukar ibti kaya ya kara tai ta ce na daina umma na umar ne ya kalli sama ya ce umma bari na amso sakona gun ibtisam da alama ta hau da shi sama tana kokarin ce mai ai ba sai ya hau ba ya bar imam ta amso mai ko a kira ibti ta kawo mai kawai daga hayya haye ita kam sa na bata mamaki duk da a gidan ya taso ya kamata ya san shi fa saurayi ne su kuma yan mata ne inda yayi yanzu ai bai kamata ba Umar kai tsaye tura kofar ɗakin sa Ibtisan tana ta ninke kayanta san bata kawo shi bane ta ɗauka dauka imance dan har tana mita Allah iman kin yi na karshe ya isa haka nan kuma jin an saki ya kofar ɗakin ya saka ta juyo da sauri cikin tsananin faduwa gaba ta kalle shi bakin tana darawa ta ce ya yi Umar me hakan ta kuwa zuwa inda take idanunsa duk sun canza hannu sa ya dago ta iya karfinsa jikinta ne ya fara rawa ta ce me kake yi hakan jikin bango kai ta yi matsi ta biyu wanda zafi da zugi suka saka ta ɗan rantsa ido kaɗan cikin gaggausan murya ya ce me kika ce da a makaranta wani irin buga zuciyarta take da karfi ta ce ya umar wai dan Allah ana so dole ne Wani wace irin soyayya ce dan Allah na roƙe ka da Allah ka hannu ne daga kamar zai wanka mata mari ne sa ta yi dip idan ta rantse da karfin gaske jikinta ya ƙara ɗaukar rawa sauki ya yi sannan ya nuna ta da yatsa ya ce wallahi in kika gaggawa sake furta min waɗannan kalaman ki shirya fuskantar tashin hankali a ki? na sanar da ke ba yau ba ba kuma jiya ba ke tawace ne kaɗai duk duniya ba wanda isa ya raba mu aure na da ke wajibi ne inda yake sallah biyar a rana haka aure na ya zama wajibi ko da wasa karki kuskure ki kara maganan nan wannan umarni ne na baki Ina kaiwa nan ya sake ta ya juya ya fita daga ɗakin tare da banko kofar da tsananin ƙarfi har jikin da bai dawo daidai ba tsugunawa kawai da ta fara wasu hawaye masu tsananin zafi da ƙuna ita kam ya za ta kwace kanta daga wannan bala'in da masifa, ko zuwa za ta ce abu ya mata aure da wanda yake so don aure ne kawai zai sa wannan mahaukacin ya kyale ta da sauri ta gida kai in kuma abu ya zaɓa mata umar ɗin fa in ta faɗa abin da yake mata ma ba lallai sa abu su yadda ba dan abba ya yarda da shi ɗari bisa ɗari kuma ba ta son a dalilin da abba ya rabu da yayan shi wanda shi kaɗai Allah ya bar mai a duniya duk ƴan uwansa sun rasu daga shi sai mahaifin Umar fuskar ta shafa tana kokarin miƙewa wayar ta ta ƙara idan ta cike da hawaye ta janyo wayar tare da zama a bakin gado ganin sunan aina a allon wayar ne ya saka ta dan share kwallarta cikin sanyin murya ta ce aina daga can bangaren aina cikin zumuɗi ta ce ifti albishir bata jira me za ta ce bata ci gaba an yi mutumin naki a gidan mu yau in kawo miki murmushin da ta ce oh ni aina yanzu haka kawai da ni na kawo san sinasar duniya sai abinci a gidanku ki taso ki kawo mu dare an ta ce ki dai me dame ki sannan sinasar din saraka ne yau ta yi amina ta cika shekara biyar da rasuwa cikin sanyin jiki ta ce oh ikon Allah yaushe ke kawo mini shekara hudunta a makaranta aina ta ce duniyar ci gudu kawai take yi yanzu tun da kin ji na saraka ne in kawo miki kai ta girgiza ta ce ki bar shi dan Allah ni ma jiya na ci a gida yanayin magana aina ne canza da alama ta ji ba daɗi ta ce shi kenan kamar za ta kashe ibtisan ta saurin cewa haushi kika ji ki hakuri gobe ki tobin da shi su ke shikenan dare ya tai da alama ta sako na suka cigaba da hira wanda rabin shi na Umar ne ita kam aina sai ƙara ba ta shawara take akan ta sayin da ta yaki ce wannan abin yara ne yan kanana guda biyu mata yan shekara biyar kallo ɗaya saka musu kasan yan biyu ne wato tagwaye saboda kamanninsu da tsayinsu yi suke da riga doguwa ta les sun yi kyau sosai abin sha'awa duk da suka taho suka rungume aminu wanda ya dan motsa lebe kadan san babu fara a fuskarsa inda sabo sun saba cikin zakin baki ɗaya ta ce dadi ka taho mana da chocolate kallon wacce ta yi magana yi ya ce islam na ɗauka na faɗa miki bana san shan zakin nan na ce zan siyo su ɗaya a sati ba kullum ba okay ya karasa magana na miƙa ma ɗayan leda hannunsa ilham kai wa hajiya ta abin da ya ce kenan ya wuce ɗakinsa dakin hajiya suka shiga tana zaune tana kirga kuɗi tana jin su ta mira ƙasan da sauri ta kwanta akan gado tana wani fitar da numfashi da gudu suka faɗa kanta ta shafa kansa ta ce ilham kin faɗa wa daɗi ɗinki ina kwance ba lafiya har yanzu da sauri ta rufe baki ta ce na manta hajiya bari na ce na faɗa mai riko ta ta ce ba shi ya faɗa mai anjima maganin ta miƙa mata ta amsa ta yi ɗan shiru alamar tunani sai kuma ta baza ta gumi ta miƙe da kira ta kwaso kaya daga cikin durowa tana ƙoƙarin sakawa a akwati islam ta ce hajiya ina zaki ta ɗan shafa kanta ta ce islam kin ga ummi ba ta son ci cigaba da zama a nan shi yasa nake jiran babanku ya zo don na samu da mai sallama ai ba su tsaya jin karshe ba suka rushe da kuka fitowa suka daga ɗakin suna ta kuka islam sun da ihu da sauri fito daga ɗakin shi jin kukan da suke rusawa suna ganin shi suka ƙara so suka riƙe rigarsa ilham ta ce dadi dan allah ka ku kora hajjiya ka roki ummi ku ban mana ita islam tana kuka ta ce dadi in tafuwa zai dinga mana wanka yana shirya mu yana mana abinci idanu ya ɗarin rintse kaɗan ya ce ya isa haka nan ba inda za ta je zan mata magana yanzu fuskarsa suka share suka hau murna har da tsalle bangaren hajiya yi nufa, wanda dan karamin korudu ne tsakanin su tana zaune ta saka hoton na'ima a gaba gefe kuma kayayyakin da ke ta haɗawa ne a gefe sallama ya shiga ciki hajiya tana ganin shi ta ajiye hoton tana share kwalla jikinsa ne ya sake wani irin sanyi ya zauna a ƙasa tare da lankwashe ƙafa ya ce hajiya me yasa kike haka dan Allah da jikinki sake ji ko kuma da tunani cikin murya kuka ta ce aminu ya sanyi rashin ni'ima kullum dawo min yake sabo barin gidan nan shine abin da ya cancanta ta yaya za ka yi aure ina gidan nan na fahimci dalilin umman na san daga na bar gidan haka za ka ci gaba da zama kai faɗa na ne ba zan so abin da zai ma illa ba a rayuwa a je zuciya ya ce wurin Allah menene na tilastawa sai na yi aure na ce ba yanzu ba dan Allah hajja ku barin tukunna ta ce Aminu ba fa zai yiwu ba shekara biyar ai umman ta yi haƙuri dan Allah ka fi umarnin ta shiru shi kansa ya gaji da ɓata wa umi akan maganar aure ba bata auno abin da zai ce ba sai ji ta yi ya ce naji zan yi wa ummi magana ta samu yarinya da ta kwanta mata amma wannan ba zai sake bar gidan nan ba ki amana ce a gare ni zan kuma kula da ke har ƙarshen rayuwata gabanta ne ya faɗi ta ɗan haɗa wani abu tare da yin yaƙi ta ce na gode amina da ka fahimce ni miki ya yi ban-dakin yana fita ta dafa kanta ita ba aurensa ba ne matsalarta matar da za a kawo wacce za ta hana ta jin daɗi ne ba za ta yadda ba haka kawai yaron da ita taimaka gumbin ƙasa arzikinsa wata can ta zo ta mori jin daɗi ta bar su in yarta ba ji daɗin da ya kamata ta ji ba ita da jikokinta dole ne su ji kauye kuma ta bar shi kenan har abada duk inda Ibtisam ta so ta yi bacci ta kasa wannan bala'in da me ya kama Mikiwa ta sako daga kan gado sauka kasa ta inda ɗakin su yake wacce Allah ya jarabce ta da ciwo na sickle cell mahaifinsa da mahaifiyarsu ba san AS da AS ba ne har sai bayan an haife ta da har sun so haƙura da haihuwar sai Allah ya kawo cikin Ibtisam damuwa da tashin hankali ya bayyana a gunsu suna tsoron kasa sake samun SS sai dai cikin godiya Allah ita sai aka samu mai lafiya daga nan suka ce sun haƙura sai ta zuciya ta san abu yasa umma ta sake roƙar abba akan su gwada na ƙarshe alhamdulillah iman ita ma ta zo da lafiya daga nan suka haƙura balle a lokacin damuwa da rashin lafiyar bilgisu ya dame su wasan kodayaushe suna asibiti wannan ciwo ya taɓa ƙafarta ta ɗaya wanda tafiya take wahalar da ita dole sai keken guragu aka neman mata buɗe ɗakin ta a hankali ta shiga ta kwanta a bayanta tana tsananin sanya yayin nan idanun ta rufe tana tattaro aidiya ɗin abin da ya kamata ta wanda zai raba ta da wannan jarabar washe gari Duk sanya take da abaya, sai dai yau mayafin kanta brown ne kalar jakarta. Tun da dadewa ya hana ta yawo da mayafi, ba ta isa ko kofar gida ta fito da mayafi ba. Da ta bai sa ta dinga sakawa dan har ɗungo mata dogaye, ta ce ita kuma ba za ta saka hijab kullum ba. dan sai ta faɗa a ƙarshe dai ya haƙura da abaya. Cikin murna ta tara adidi da sahu, gari yau bai biyo ta ba, lalle yau ta yi sa'a. Tana shiga adidi ta kawai ta ganshi ya shigo, ji ta kama an kwara mata ruwan zafi. Kai ta kauda gefe suka fara tafiya, ba wanda ya ce wa wani ƙala. Kallon mai adidi ta yi cikin masifa ya ce in ka sake kallanta ta mudubi wallahi sai na faffasa maka jiki wannan ai iskancin banza ne baki mai adaidaita ya bude ce bawan Allah ni da adaidaita ta akan me za a hana ni kallon mudubi cikin bacin rai ya ce ka sake ga yadda ake hauka wallahi daga kai har adaidaita sai na muku illa iftisan ta sa hannu a saman goshinta ita kam ya mutumin nan baya shaye-shaye ko dai yana da tabin hankali ne wannan wani irin jaraba da masifa ne suna isa makaranta ta sauka mata koyi mai magana ba ta yi ciki sai da ta kai wuce sannan ya wuce Motar da ta sha gabanta ne ya saka ta ɗan matsa kaɗan. Tana kallon motar. Glass ɗin motar aka zuge. Ta gefe ta kallon motar. A daidai nan idan ta suka sauka akan matashin da ke zaune akan kujerar bayan motar. Hannunsa ɗauke da jarida. Ya sa medical glasses fari a idanunsa. Jiti an ce, ya yi barna sauka anan zamu wuce da kawata Ganin ainihin saka ta saki murmushi sannan ta gane ya aminu ne. A hankali ta ce, ina kwana. Kallon sakan ɗaya mata kawai ya ce lafiya. Aina na fita mamman ya ja motar saka tafi. Kallon ta ce ta ce, cin da hankucin gam ɗinki yana leƙenki ya ga ko aji kika wuce tsaki ta ta ce yau da kasa aki kai yaya aminu ya kawo ki ta ɗan yi huci suka fara tafiya ta ce gida ya zo yau ummi magana da naga zai wuce na roƙe shi ya sauke ni da kira ya amince sai da bafa ya sa baki ta ɗan girgiza kai aina ta ɗan ɗaga mata gida ta ce na fito miki da shi iftisan ta saki fuska ta ce thank you aina kin san ko breakfast ban ba wai ina sauri dan na gudu kafin ya fito suna shiga class aina ta ajiye kayanta ta ce ifti ina zuwa ko minti biyu da fita ba ta yi ba wayar da ta bari a kusa da Ibtisam ta fara ƙara. Kallon wayar ta ganin mai buro a jikin allon wayar. Dauke da hotonsa, ya sa ta ƙara kallon wayar da sauri tare da waigawa ko za ta hango ta. Ganin wayar na ƙoƙarin katsewa, ya sa ta daga tare da karawa a kunnenta. Haka kawai ta samu kanta da kasa magana. Aminu na ji an ɗaga ya ce, "Ki fito ki ɗauki walar ɗinki, kin bar shi a mota, in kuma ba kya buƙata na wuce." Tana ƙoƙarin mai magana ta ji an kashe wayar. Kallon wayar ta cikin mamaki ta ce, "Ikon Allah sai kallo." Ai ka bari ka ji amsar ta kafin ka katse wayar ko? miki wa ta fito waje rike da wayar aina sai dai san bata hango ta ba. Zuci ta ce ta bata gwara kawai ta je ta amso dan da alama ya aminin nan bashi da hakuri. Ta yi tafiya mai ɗan yawa kafin ta hango motar ɗazun. Ƙarasawa ta yi a hankali ta ɗan ƙwaƙwasa gilas ɗin motar. Cikin mamaki yake kallanta Shi matsalar yaran zamani yana bashi mamaki. San mata yanzu ba su da kamun kai. Bai sauke gilas ɗin ba sai kallanta da yake yi. Tana tsaye tana jira. Sake ƙwaƙwasawa ta yi. Cikin ulwa da take cin halin matan yanzu, yarinya da bata fi ba tana neman mai mota ya kula ta. kai dan girgiza dan ya saba fuskanta wannan takeicin ransa a sauke gilas din bijita ta ce wani abu ba kawai ya hau magana cikin bacin rai motar gici ko ko mai motar dan uwanki ne zati da girman shekarunsa ya sa ibtisam ta yi shiru haka kawai shakkarsa ta kama ta dan aminu na da kurjini da jikar zati balle gashi babba bakinta na darawa ta ce ya aminu wallet jin da kira sunansa ya sa ya kara kallon ta cikin mamaki ya ce ikon allah you even know my name ta dan sake motsa baki kokarin da glass din ya fara yi cikin hanzari ta sa hannunta a sama kallon ta a cikin mutukan mamaki yanzu kam kallon da yake mata na kyamar rashin kamun kai ne yace me yake hakan hannunta ta ta zari da sauri idan ta sun dan ji ta ce ya Aminu ni kawar aina ce wallet ɗinta da zo amsan mata ta dan fita ne ta dan kunna wayar aina dake hannunta tana nuna mai tsananin kunya da haushin abin da ya aikata ne ya saka ya kalle ta lalle idanunsa ne ya rufe tabbas murya ta ce da zuwa ta gaishe shi gurin kunyar kokarin danne lefin sa ya fara ya ce oh oh why didn't you say it earlier yi magana na miƙo mata wallet din amsa dai kafin ta ce ina na samu damar magana ka rufe ni da fada abin da ta ce kenan ta juya ta fara tafiya baki ya dan bude kaɗan tare da komawa ya zauna sosai ya ce mamman kaga sanda na rufe ta fada mamman ya shafa kansa yace ce yalla bai adana zuwa baka bata damar magana baka kawo fada ya dan kalli wajen windo inda take tafiya ya ce amma dai ba bakin da na rufe ba ko kawai dai bata so yin magana ba ne mamman ya dan da riyarsa dan kare ya laifi ya dan ƙara kallanta da inda take tafiya ya tabbatar zagin sa take yi in ba zagi ba rashin kunya take na abin da ya mata kanshi ya kawar da kallon gun a ransa ya ce me yasa tana zuwa bata gabatar da kanta ba su yarinyar sai kwarewa gun neman magana ita gam ibtisam tana tafi tana ta mita su mun nan sai su abu su daukar laifin su in suka yi abu sai su nuna ba laifi suka yi ba ai sai ya bata hakuri amma nan san girma irin na mutane da sa rike girman su ba zai taba bari ya bata ba aje ta shiga lokacin halakciyar din su ya shigo kusa da aina ta zauna ta aje mata wallet din da wayarta cikin muryar da ta ce ina kika je harar ta ce ki mai masifa dan zarar ido ta yi bata da ta daga murya ba ta ce ya aminu ganin kallon da aka mata ya saka ta gyara zama da sauri tare da guntsi baki ifti ta harare ta tare da mata alama da ta yi shiru ai aina ta kasa hakuri ta ce ya aka kira ga yaya bayan ya tafi cikin maganar da ta nuna wallet ɗinta ta ce abin da kika manta ya dawo ya baki ganin ana kallon sai sa aina ta yi ƙasa da kai ta ce Allah ya taimake shi Umar bai gan shi ba da an rutsa wa 'yaya na mota bai ciwo bai gani ba wata muku hararar ibti ta maka mata nan saka mai da hankali gun abin da ake yi alhamdulillah to yan sakar gida biyu hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na biyu ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba like da comment na tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba ta yi mishayarin a gurgurdin ku na wasu